dai su farka a yanzu suna da sauran hankalin su ko kuma kila kafin su farka al'amura ya riga ya ɓaci wanda ina jin ba zai makasar su daɗi ba kuma. Farfesa Tukur Abdulkadir mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. To madalla. Wani gungun fitattun mutane goma sha takwas a Najeriya ya yi zargin shugaba bola ahmad tinubu da yunkurin kawo ƙarshen adawa da kuma shimfiɗa mulkin jam'iyya ɗaya a ƙasar mutanen sun yi la'akari ne da yadda manyan 'yan siyasa da suka haɗa da tsofaffin ministoci gwamnoni da kuma 'yan majalisa ke barin jam'iyyarsu zuwa jam'iyyar apc mai mulki. za ku iya bayyana ra'ayoyinku game da canza shekar 'yan siyasar da kuma zargin da ake yi wa bola ahmad tinubu da yunkurin bayar da najeriya karkashin tsarin jam'iyya ɗaya tilo kan lambar mu ta whatsapp ko kuma shafinmu na facebook to muna dakon ra'ayoyinku ga kuma shirinmu na gaba barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A ci gaba da maudu'in da muke tattaunawa a kai a wannan makon. Shirin ya mayar da hankali ne kan ingausa da matasan wannan zamani suka runguma hannu biyu don haka za mu ji fashin bakin masana a kai, amma kafin nan za mu duba ma'anar ta ingausa. Ingausa dai ita ce gaman gambizar harsunan Hausa da Ingilishi wajen samar da wata kalma ko gina jimla da nufin isar da sako mai cikakkiyar ma'ana. Masana harshen Hausa sun bayyana ita kanta kalmar Ingausa ɗin a matsayin haɗaka tsakanin ing ko kuma i e da na daga ta farkon kalmar Ingilishi da kuma ausa wato a da u da sa da a daga cikin kalmar Hausa. Saboda haka gwar gwari dai in gausa na nufin cakuɗa kalma ko yankin jimla kuma ita kanta jimlar ta ingilishi a cikin hausa yayin da ake magana ko kuma rubutu masana sun ce tasirin da ingilishi ya yi akan masu zance da hausa shine ya haddasa yin amfani da ingausa yayin sadarwa wadda a wasu lokutan ma akan sami yanayin sanyawar kalaman marubuci daga hausa zuwa ingilishi domin kurum ƙoƙarin daidaita tunaninsa wanda ke bayyana manufar da yake so a fahimta kai ko da a wasu gidajen rediyo ma za ka ga har ana yin shirye-shirye na ingausa da nufin baiwa waɗanda ba sa jin hausa sosai damar tofa albarkacin bakin su malam abubakar sabo shine shugaban sashen al'amuran yau da kullum na tashar dala fm da ke kano a najeriya a iya cewa wani abu ne da ya zo daga baya-baya idan muka kalli aikin jarida a jiya yawanci irin wannan abu na ingausa wato haɗa turanci da hausa ba a fiye yinsa ba domin saƙo ne kake so ka isar kuma waɗanda kake so ka isar in a yankin da kake an fi ta'ammali da harshen hausa to so ake saƙon kai tafi kai tsaye ga abin da ya shafi harshen in kuma ɓangaren da kake aiki ya tafi ne ga abin da ya shafi harshen nasara harshen turanci musamman mutanen da suke kudancin ƙasar nan to sai a tafi kai tsaye ga shi to idan muka dawo kan batun shi in gausa wato a iya cewa akwai abin da ya shafi rashin kwarewa dangane da aikin domin za ka ga ko da tattaunawa kake da mutum idan ya faɗi wata kalma ta turanci ana son kafin ya bar gurin ko kafin a matsa daga gurin fassara wannan kalmar da ya faɗa don haka in gausa a harkar aikin jarida a iya cewa wani abu ne wanda bai kamata a ce ma'aikacin jarida ko ɗan jarida yana amfani da ita ba wajen yada shirye-shiryensa ko kuma gabatar da shirye-shiryensa. su kansu masu saurare wasu na ganin don me yasa ake gwamutsa hausa da turanci a cikin shirye-shiryen gidajen rediyo yayin da wasu ke ganin normal ne gaskiya wannan tsari na haɗa turanci da hausa a cikin shiri ni a gani na bai yi wa? me yasa saboda shi shiri in aka ce na hausa ne to kawai hausan za a yi zalla tunda na hausawa ne to amma kana ganin idan wato an saka turancin a cikin hausa shin ba za a ba wa su hausawan da ba sa jin hausa sosai dama fahimtar abin da ake yi ba a ni a gani na hakan kuskure ne kawai dai idan aka ce shiri za a yi na hausa to a bai shi a hausan kawai na turancin sai a yi turancin zalla saboda kai a tsarin mutum na aiki hakan zai zama kamar rashin ƙwarewa ne sai dai masana harshen na hausa na ganin cewa wannan baya rasa nasaba da irin abubuwan da mulkin mallaka ya haifar musamman ga 'yancin harshe kamar yadda farfesa yakubu magaji azare daga jami'ar bayero da ke kano a tattaunawarsa da bashir ibrahim idris ke cewa to farfesa wata matsala kuma da harshen yake fuskanta a wannan zamani ita ce batun ingausa wato gwama harshen hausa da turanci me ke kawo wannan matsala zamani wato in ka lura mun samu kanmu ne a wata al'umma da wato muka samu kanmu a mulki wanda waɗansu al'ummomi suka yaye mu daga tsarin sha'anin rayuwarsu mm. uh, da zamantakewarsu da harshensu da sauransu an baiwa najeriya 'yancin kai mm. muna gudanar da abubuwanmu na ƙasa amma sai zamanto har yanzu kamar ba mu samu 'yancin harshe ba wannan matsala ta 'yancin harshe mm. tana cinmu har yanzu har gobe domin mun maida wani harshe tamkar wato nan ne hanyar da za mu iya nuna wayewarmu ko iliminmu ko zamanancinmu ko wani abu mai kama da haka yayin da kuma wannan yana tafiya muna amfani da shi muna gwama harshen mu da shi sannu a hankali in ba a yi gyara ba watan wata rana za mu iya wayan gari mu ga yayi mana cin gara irin yadda harshen ingilishi ya wa harshen ibo domin harshen ingilishi mm. ya yi wa harshen ibo cin gara mm. ta yadda yanzu mm. kusan akwai abubuwa da dama na harshen ibo sun bata sai na harshen ingilishi sakamakon irin wannan matsalar mm. lokacin da harshen ingilishi ya musu mamaya to wannan ingausa duk da cewa har a yanzu ba a karɓe ta a fage na ilimi ba matasa dai suna amfani da ita a mu'amalar su wani lokaci har za ka kira babban mutum bahaushe eh. cikakke kana hira da shi amma yana rabin hirar yana saka harshen ingilishi a hmm. ciki kuma da hausa ake yi hmm. wani lokaci abin har daban dariya <laughs> sai ka ga babban mutum ya kasa samun kalma hmm. da harshen hausa an haife shi a cikin ganuwa ya taso duk yayi abubuwansa amma sai ku kun taimaka masa kun bashi kalmar da hausa to ai ka kaga irin wannan wato abin yana yana cin mu ta ƙasa wanda kuma in ba an yi hoɓɓasa ba wata mata rana zai iya illa hausawa kan ce abin da ke gidan ƙaura shine a gidan goce haka abin yake a makarantu ma muhammad tijjani wani malamin makaranta ne a najeriya ya bayyana wa wakilinmu abdulkadir haladu kiyawa dalilan da suka sanya in gausa ta yawaita a makarantu da kuma illolin da take haifarwa kawai dai kamar in ba ka yin turancin kwata-kwata kamar ma baka san me kake ko kuma ka ma koma baya a cikin al'umma to kuma hakan yana jawa illa sakamakon shi ɗalibi dai ba zai duk abin da ya zama ka dan samu ɗara a cikin ranka ba za ka mai da hankali ɗari bisa ɗari a kansa ba to kaga misali kana jin dole sai ka koyi turanci ka shiga kana karantar hausa kuma sannan kana jin wannan sukan nan ana kalubalantar kai da ake kana ko kana koyon darasin hausa to ana maganin kamar baka iya turanci ba kuma ana ganin kamar wanda bai iya turanci ba ya zama kamar koma baya cikin al'umma to sai kaga mutum ya kasa warewa ya yi abin da ya kamata a wannan fim nasa na hausin da yake yi to sai dai babban abin damuwar shine yadda iyaye a wannan zamani zaka iske ba su cika son yi wa yaransu magana da harshen su na uwa ba maimakon haka sai su ɗauki harshen nasara wanda hakan masana ke ganin na taka rawa wajen taɓa ingancin harsuna ga dai farfesa yakubu magaji azare ya sake dawowa ko saboda san birgewa mm. ko kuma saboda dai zamananci din mm. sai a dinga wannan tsarin to kuma illar ita ce gaba zai iya illa a wannan harshe na in an yi magana ta baki an yi raha an yi duk abin da za a yi to a sani fa wawa ba mahaukaci ba ne in ya ci kasuwa mm. gida zai koma to kamata ya yi masu ilimi da matasanmu da suke tasowa hmm. su sani cewa za ka iya ingausar ka ka yi a tsakanin abokanka ku hirar ku amma idan ya zo wurin da za ka taskace harshen ka. to ka dage ya zamanto ka yi shi da gangariyar hausar ka wurin da baka da shi babu wani harshe shi shi kadai da ya ishe wa kansa komai a duniya babu hatta ingilishin da ake ta magana a kansa hmm. ko faransanci da ake hmm. ko jamusanci ka kwashe kalmomin girkawa hmm. ka kwashe kalmomin latinawa a ciki sai ka sha mamaki su ma sai a yi musu mamwar to professor kamar yadda kai bayani <clears throat> mutum ya taso a cikin ganuwa <clears throat> ya iya hausan kamar jakin kano amma zuwa wani lokaci sai ya juya ya rikide ya zo hausa ta gagari shi saboda ya zaɓa wa kansa wani abu daban ta kai ga yanzu wasu 'ya'yan nasu ba sa so ma a koya musu hausan su tashi da ita sai dai a ɗora musu harshen da aro na turanci ko faransanci daga baya su zo hausan ma ta gagara mm. kamar ku a matsayinku na masana ya kuke kallon wannan lamarin to malam bashir mm. ka san dai kayan aro baya rufe katara sosai kuwa shikenan mm. in ka yadda da wannan kar ma mai nisa wato su manyan waɗanda suka bunƙasa wani lokaci wani lokaci za ka iya cewa sun samu kansu ne mai yiwa a sha'ani na aiki na hukuma mm. wanda idan an tafi wurin aiki mm. ana daɗewa ana magana cikin wancan harshen ingilishin